السلام عليكم ورحمة الله juma'a bakwai ga watan قوات الربيع الأول hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha takwas ga watan disamba شکارا تدبو بيو دشا بیر قشی گبا دکرات لیتا تین او حلية الابرار وشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستهبة بالليل والنهار نا الإمام أبو زكريا muhuyiddin ya bin sharafin nawawi a dimashki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata mana ƙarƙashin babi ne na sittin da biyar, da wannan babi yake magana dangane da ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب أو kamar yadda muka sha an bato da cewa babu wani abu guda ɗaya wanda musulmi zai yi a cikin rayuwan shi da addinin shi face sai akwai karantarwan addini a cikin shi kin ji a tayin da ki kwanta bacci ana da ta cewa a cikin abin da za ki da abin da za ki faɗi haka ma in kin yi mafarki mai kyau ko mafarki mara kyau an karantar da ke zikirin da ya kamata a ce kin yi kama akwai abin da ke bani mamaki gaskiya mu musulmi mu ne muke da wannan gatan mu ahalu sunna mu ne waɗanda muke da wannan karatun a cikin tsarin gudanar da addininmu amma babban abin ta kai ga addini ga tsari kyakkyawa da ilimi sai kuma a waye gari mu ne kuma ba ma aiki da abin da muka karanta to akwai hadari a cikin rayuwar mutumin da ya samu kanshi haka domin addinin musulunci addini ne wanda ya kauce ma addinan bata duka wannan ya sa allah ya bayyana hukuncin waɗanda ke bin wasu gurɓatattun addinai a cikin sautul fatiha allah ya ce ya yi fushi da yahudu su kuma Nasarai ya kira su da batattu to in haka ne me yasa aka fushi da yahudu ba yahudi ga ilimi amma bai aiki da ilimin me yasa aka fushi da nasara shi kuma addini yake da ka shi yasa waɗanda suka rage su ne waɗanda suka bi tsarin da annabi ya zo da shi kadai kenan idan kina binciken addini a bisa tsarin annabi kin yi nasara amma idan kina yin addini da ka to ranar kiyama za a ta da ke saho ne na yahudawa ki san haka ai nasara in ko ga ilimi ba ki aiki da ilimin wanda da hankalinki tare da yahuda za ku tashi in duk garin nan gatan ku sai sa idan muka yi karatu to mai aiki da abin da muka karanta muka yaka za mu tsira Allah madaukin sarki ya sa mu dace hadisi na 262 malai wa rawaina fi sahihi muslim mun ruwaito wannan hadisi ne cikin sahihu muslim in ji an nawawi an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma daga jabir ɗan abdullahi allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda عن رسول الله صلى الله عليه وآله ce. Iza ra'a النبي إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها dusan da ɗaya daga cikinku ya mafarkin da baya so kika yi mafarki mai muni mafarki mai tada hankali falyabsuk an yasarihi salasan to ya karanta uzai ya tofa bangaren hagun shi so uku waliyasta izbillahi mina shekani salasan ya nemi tsarin allah maɗaukin sarki daga sharrin shaɗan har so uku wal ya an jambihin lazi kana alaihi sai canza wajen kwanciya idan kika tashi ke ga kina kwance bangaren dama ne to sai ki karanta ƙwala'uzai sai ki tofa bangaren hagunki sai ki canza wajen kwanciyanki ki kwanta da bangaren hagu idan kika tashi kika same kina kwance da bangaren hagu ne nan idan kin karanta zai na neman tsari sai ki tofa bangaren hagu sannan sai ki juya wajen kwanciyanki sai kuma bangaren dama kuna fahimtar wannan don kin yi wannan kin nemi tsari daga mai yiwuwa abin da ka iya faruwa na irin wannan mafarkin da kika yi kila ishara ne aka yi maki akwai matsalolin da ke sa mutum ya mafarki mai kyau ko mafarki mara kyau akwai mafarkin da yake bushara ne Allah maɗaukin sarki yake wa wasu daga cikin bayan shi akwai mafarkin da kuma ba bishara ba ne akwai mafarkin da yake da matsaloli da cewa akwai lalurori da ke tare da mutum shi ke haifan mai da irin waɗannan matsalolin a dunkule babban malami ibn al-qayyim a cikin littafin shi mai suna kitabun roh littafi ne ya rubuta sukutun littafin yana bayani dangane da rai rai na ɗan adam yana ina mai shi mai ke faruwa da rai da abubuwa na ilmomi da yawa littafin ya kai wannan riya da salihi na koma ya fi shi akwai lokacin da yahudawa suka zuga maguzawa da cewa su tambayi annabi a ina rai yake ne Allah ce kullum rohu min amin rabbi rai al'amari ne na ubangiji to idan mutum ya kwanta bacci kamar yadda Allah ya ce Allahu ya tawaffal fusa hina mautiha wallati lamta murfi manamiha Allah maɗaukin sarki shine wanda yake ɗaukar ran bawa a lokacin da ajalin bawa ya zo ƙarshe ya mutu kenan idan ka ɗauki ran shi to shi da komowa duniyan nan sai ƙiyama to wannan ba shi muke magana ba ran da muke magana shine wallati lam tamut fi manamiha ran da lokacin mutuwa bai yi ba ga mai ran da zai mutu dindindin to Allah maɗaukin sarki na ɗauke ran in mutum ya kwanta bacci to idan aka ɗauke ran sai a bar ma ɗan adam numfashi na wucin gadi zai ta numfasawa to idan aka ɗauke ran kamar yadda ran mamaci yake ne sama ake yi da shi ran wanda ya mutu idan mutumin kirki ne annabi ya ce za a je za a bude mai kofofin sama malakun da ke gadon kowace ƙofa daga cikin waɗannan kofofin za su yi ta magiya da roƙon arziki cewa a biyo da ran wannan salihin bawa ta ƙofansu don su samu daraja a lokacin da ran ya sama ran zai saki wani irin ƙanshi wanda ƙanshin zai bide duniya kaf aljan da mutum kaɗai ne ba su jin wannan ƙanshin za ta fi da ran nan sama ya danganta mai ran wani iri ne shi idan shahidul ma'araka ne wanda ya mutu a fagen fama in an kai ma Allah maɗaukin sarki ran to sai a riƙe ran sai a ji a ɗauko wani tsuntsu da ke kiwo a gidan aljanna sai a buɗe ƙotan tsuntsun sai a saka ran a ciki sai a saki tsuntsun sai koma gidan aljanna a nan zai rika cin abincin safe da rana da dare sannan in yamma ya sai ya dawo jikin wata fitilla da ke jikin al'arshin allah nan tsuntsun zai kwana shine allah ce karku yi tsammanin waɗanda suka mutu a fagen fama amwat waɗannan matattu ne bal a haya'un inda rabbihim yurzaku kullum nan suke kwana jikin wannan fitilla da ke jikin al'arshin allah in garin allah ya waye kuma su tafi aljanna ana azarta su farihina bima atahumullahu min fadli kullun suna cike da farin ciki da irin falalar da Allah madaukin sarki ya masu idan kuma ya zama wani salihi ne daga cikin salihan bayi wanda ya ɗaya daga cikin mutuwan shahada ciwon ciki ne ya kashe shi ko ko wacce ta mutu yayin naƙuda ne ko wanda gini ya faɗo ma ko wanda ya mutu cikin ruwa ko wanda gobara ta cinye ko wanda bayan kare wani aikin alheri ne ya mutu da dai sauransu duk wanda ya ɗaya daga cikin wannan mutuwar to idan aka tafi da ran shi sama to shi ma ba za a dawo da ran ba za a kai shi jikin wata fadama da ke nan daura da kofan aljanna sai a shuka ran ana dukkanin ni'imomin aljanna sai ya rika bishe su suna samun ni'ima na kai tsaye daga aljanna da wanda ya mutu daren juma'a da wanda ya mutu yinin juma'a duk waɗannan su ma a sama ake barin ransu ba a sakowa da shi ƙasa amma idan ya zama mutumin kirki ne ya rasu ba ɗaya daga cikin waɗannan mutuwan ya ba to za a sakko da ran nashi za a dawo da shi gangan jikin shi a lokacin an gama kintsa shi an shirya ƙasa a kan shi a cikin kabarin shi domin mala'iku za su zo za su yi mai tambaya to amma in ya zama mutumin da ya mutu a wannan yanayi ba mutumin kirki ba ne mutumin banza ne idan aka ɗauki ran nashi aka yi sama da shi ran zai fitar da wani irin ɗoyi wari zai cika duniyan nan wanda mutum da aljan kaɗai su ne ba sa jin wannan warin da ko ɗaya daga cikinsu zai ji wannan warin da duk wani ɗan adam da ke bayan ƙasa da ya mutu ana tafe da ran nan ana zuwa sama sai mala'iku sai su bi duk wata ƙofa na sama su kulle ta sai ta roƙon allah maɗaukin sarki ya rufa musu asiri kada a bi da ran wannan faji ta ƙofan so ya zame masu matsala shine Allah madaukin sarki yace kafirai da masu girman kai azzalume da makangara bayi la tufattahu lahum abwabas sama ba za a bude musu kofofin sama ba wala yadkhuluna aljannata sannan ba su ba shiga aljanna hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat in kun ga ko sun shiga aljanna to ko raƙumi zai shiga ta kafan allura ba zai taba yiwuwa ba tun daga saman nan annabi ya ce za a yi wuji-wuji da wannan ran a kwalo ta kasa, sanda ran zai dawo lokacin an gama sa mutum a cikin kabari ran zai zai fada jikin jikin shi tun daga nan ya fara shiga azaba kenan wannan dangane da rayukan bayi kenan wanda yake cikin kabari in mutumin kirki ne yana cikin ni'ima sarmadi ila mil kiyama. wanda yake fajirin bawa ne shi kuma yana cikin azaba gwargwadon fadarsin shi ana mai addu'a ana mai sadaka ana mai fatan alkhairi in Allah madaukin sarki ya ga dama sai dauke azaba in kuwa kafiri ne ko mai shakka ko munafiki to wannan azaba ce dindindin ila yawmil kiyama to shi ko mutumin da aka ɗauki ran shi na wucin gadi kafin ya tashi bacci a dawo mai daren to shi ma kamar haka za a tafi daren sama idan salahantakan mutum ya kai har ran nashi ya bi ta kofan sama ya shiga to anan ne za ki kina mafarkin mutanen kirki za ki iya ke mafarkin annabawa ke mafarkin manzan Allah Ke mafarkin manya-manyan salihan bayi waɗanda suka mutu suke cikin rahama saboda ransa a can yake akwai lokacin da za ke mafarkin mutumin kirkin da ran shi yana nan ƙasa amma yin allah maɗaukin sarki yi nufin zai haɗa ku sai haɗa ku a sama akwai level ɗin da a sama ran mutanen kirki yana wuce wajen ran da bai kai nasu kirki ba bai zuwa wajen idan ke ba ne kirki ba ce ranki na fara hawa sama to zai haɗu da matsaloli shidanin aljinu za su kawo maki farmaki ko ta ko'ina za su raga firgi taki suna tsorata ki suna cutar da ke suna maki abubuwa iri-iri zai wahala ki mugun mafarki a irin wannan yanayin ba ki ga abin ya faru keke da keke ko kama haka ba idan abin arziki ne kuma zai faru mai yiwa allah madaukin sarki in nuna maki haka shi sa idan ke ga kina yawaita yin miyagun mafarkai muddin ba kina da matsala ne na sihiri ko aljanni ba to akwai matsala ana alatin ɗinki ne ki gane cewa ranki fa yana cikin fajiran shedanin aljanu ne amma idan kina da wannan matsaloli to waɗannan shedanin aljanin da ke jikinki ko sihirin da aka wakilta aljani yake gadin shi to shine idan ran naki ya sama to sai waɗannan shidanin aljini sai su riga kai maki farmaki a cikin mafarki suna hana ran ya kai wannan lokaci su rike ɗaya maki suna zama macizai su ruɗa ki a wannan ko ki ga kaman kina tashi sama za ki faɗo ko ki riga mafarkin ruwa ko ki riga mafarkin shanu ko ki riga mafarkin kina faɗa da aljanu mafarkai iri-iri masu muni za ki ta yi ya sha bambam ko dai matsalar rukuya da asiri ko kuma ke ɗin ba mutu ne kirki ba ce ba zan iya cewa naki wanne ne bakin bukuwa sanin kanki mutumin kirki idan ya haɗu da rayukan mutanen kirki a sama to yakan samu daman tattaunawa da su ɗaya daga cikin fassarorin da ibn al-qayyim ya ma'allahu ya tawaffal an fusa yi na bautiha Lamta, lam tamut fi manami hakim da cewa Allah maɗaukin sarki yana haɗa rayukan mutanen kirki sanda suka mutu sai su rika tattaunawa tsakaninsu idan ke mutu ne kirki ne kika mutu a hayatul barzakhiyya kamar yadda al'imamin nasa'i ya ruwaito to Allah zai haɗa ranki da ran mutanen kirki ɗan uwanki za ku rika tattaunawa a cikin wannan hadisi annabi yake cewa mutum na zuwa masu waɗanda suke rayuwar barzahun wanda ya mutu yau to duk wanda suke barzahun za su taso za a zo a tarbe shi a yi mai mara balale cikin wanda suke rayuwar barzahun nan waɗanda suka san shi za su yi ƙoƙarin bayyana su gare shi da kuma neman su samu ƙarin bayani da yin tambayoyi dangane da halin da ya baro na duniya to sauran abokan zamansu a barzahu sai su ce musu a kudin tsahiyar kama ɗan uwanku mana yanzu ya baro wahalan duniya bari ya ɗan tsahiyar kama na ya ɗan shaƙata tukuna to bayan ya huta za su fara mai tambayoyi dangane da abubuwansu na duniya mafi mahimmancin abin da annabi ya fara da shi shine mutum zai tambaye wannan da ya zo masu yanzu ga labarin matata ta yi aure wata aura ya labarin 'ya'yana wani hali suke ciki ya kaza ya kaza komi sai sun ya tambaye su su masu tambayoyi a nan ne annabi ya ce idan ya tambaye su ina wani a tambaye shi da ya zo yanzu ina wani sai ce yana nan mun baro shi a duniya me yake yi za a ba da labarin shi tsaf in kuwa ya riga ya rasu sai wanda ya ce to a ya riga ni mutuwa ma kila da shekara kaza ko da wata kaza gaba ɗayan sai su isar ja'i ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai bai zo nan ba zuhiba bihi ila ummihi alhawiya an tafi da shi wajen uwar shi haguya shi yasa Allah yana hada rayukan mutanen banza a barzahu waje daya rayukan mutanen kirki a barzahu waje daya ayyuwam tazil yawma ayyuhal mujrimun haka za su zauna cikin ni'ima a lokacin da ‘yan uwansu waɗanda suke raye suke aikin arziki to za a ɗibo ladan wannan aikin a zo a nemi wanda yake dangin shi ne a nuna mashi wanda suke barzahu zai ta nuna masu ana ta taya shi murna ya'ya ɗalibai mutanen kirki salahai ga cin sun zo mutanen kirki a ta taya shi murna idan kuma kishiyan haka ne to haka za a zo masu da wannan aiki a ci gabin da kuka yi 'ya'yanku ne ƴan uwanku ne kaza ne naku ga abin da suka yi a lokacin ya ta bakin ciki yana alhini inda ya ga aikin alheri zai ce Allah ka dawwamar da su kan aikin alherin nan inda ya ga aikin banza zai ce Allah bayan ka ne ka dakatar da su su bar aikata aikin banza din nan wannan gane da ran waɗanda suka rasu kenan malamai suna kawo waɗannan bayanai a ƙarƙashin ayan da Allah ce qul imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku aiki ku dai aikin ku kyakkyawa Allah madaukakin sarki yana kai mu annabi ya gani ana kai mu annabi Adam zai gani sannan sauran salihan bayi gaba ɗaya za su gani kun gane wannan da kyau idan kuma ya zamanto rai ne na ba da lokacin mutuwan shi bai yi ba to Allah madaukakin sarki yana hada ran shi da mutanen kirki ɗan uwan shi wanda su sun riga sun mutu sai su riga tattaunawa tsakaninsu ne sai ke mafarki kin san wance kowa ne ya mutu shekaru da yawa sai ki ga gashi kun haɗu kuna magana ibn al-qayyim ya ba da labarai na ire-iren waɗannan mafarkai da yawa daga ciki har ya ba da labarin wani wanda ya mafarkin wani aminin shi da suka fara tattaunawa sai ya ce bari in baka sako ya ce da Allah ka je ɗaki na ka irga azara guda kaza ka buɗe wajen akwai kuɗi suna nan na aji ba wanda ya san san da na aji su cikin kuɗin ka ɗibi kaza a kai mawana na unguwa kaza yana bi na bashi ba wanda ya san yana bi na wannan bashin daga nisa shi da Allah ka je ka biya shi sauran kuma a raba magada da ya tashi daga wannan bacci kaman ba zai yi ba kaman sai ji yana buɗe wannan wajen sai ga wannan kuɗin adadin abin da aka mashi a wajen ya tashi ya tafi wajen wannan mutumi sai ya ce a'a amma wani bai kyauta ba lokacin yana raye sanda wannan yarjejeniyan shi ya shiga tsakaninmu da shi mun yi alkawari ba zan gaya ma kowa ba shi ma ba zai gaya ma kowa ba in ya samu ya zo ya biya to ya rasu bai samu ya biya ba me kai shi kuma dama ya gaya ma wani sai wanda ya ce a'a wallahi ni bai gaya man ba a mafarki ne na yi na gan shi ga abin da ya gaya min na je na duba na gani shi na taho wajenka saboda ka ga kudinka ya ba sauran ya je biya ibn alƙayyim ya kawo ire-iren waɗannan mafarkai masu yawan gaske wanda wasu ya kawo su da isnadin da suka tabbata cewa haka yana faruwa keke da keke in kin mutum za ki ke mafarkin shi a wani yanayi kyakkyawa to bishara ne allah maɗaukin sarki ke maki wani lokaci kuma ki ga mutum a mazauni da yanayi mara kyau to ɗayan biyu ko dai shaɗanin aljani ne yake son ya ƙyamatar da ke tafarkin wannan mutumin don ki ɓata, ki ƙyamaci wannan tafarkin ya zamanto ki bi Allah ba don kai ya samu rabo a kanki ko kuma ya kasance ya tabbata haka yake irin wannan yanayi abinda mutum yake bukata shine yawaita mai addu'o'i da yin wakafi domin ya samu nasara ya kubuta daga halin da yake ciki mara kyau da sauran abubuwa kyawawa nagartattu wanda ya kamata a rika yi mashi to ana cikin wannan tattaunawar idan lokacin tashin ki daga bacci ya yi to wancan ran naki cin da ba mutuwa yi ba Allah ce wa sulul ukura sai ya saki wannan ran zai dawo jikinki sai ran wancan da ya mutu shi ma sai nemi ya garzayo a guje zai koma jikin gangan jikin shi don shi ma ya tashi sai Allah ce fayyum ka lati a alaiha maut ran wanda aka hukunta mata ta mata sai Allah ya rike ta nakin da aka saki ba an sake ki kenan ba sai ce ila ajalin musamman, shi ma zuwa lokaci ne da aka sa yana cika in ya tafi ya tafi kenan da wannan ne za ki ji an ce wance kowa ne daga kwanciya bacci bai tashi ba idan ajalin ya cika yana bacci kun ga dama ran yana kofan fada rike shi kawai za a yi bayan da za tashi sai a ɗauke numfashin daga jikin shi kun ga wannan mafarki yana zama bushara gwargwadon irin yadda kike matsan Allah yadda kika tsare bakinki yadda ke aikata ayyukan kirki ayyukan da'a da irin waɗanda kike mu'amalantansu shin mutanen kirki ne mafi mahimmanci ya zama abin da kike ce halal ne tufafin da kike sa wani halal ne sannan ya zama kina yawan karatun alkur'ani da yin zikirori da biyayya ga iyaye da kuma mai gidanki da ƙoƙarin tarbiyyar 'ya'yanki waɗannan abubuwan kin tare su ko wannan zai taimaka maki wajen yin kyawawan mafarkai waɗanda za su zame maki bishara akwai abin da ake ce ma'abghasu ahlamin hayaniyar mafarki kawai abin ya ta hira ɗazu sai ke kwanta bacci mai yiwa ke mafarkin shi shine hadisun nafsi kawai akwai kuma abin da zaki kwanta kina tunanin shi ba hiran shi aka yi ba sai abin sai ya zo maki a cikin mafarki to duk wannan bai nuna cewa ke nagartacciyar mace ce ko aka san haka domin abu ne wanda kike hira kika yi tattauna ko kike tunanin shi a cikin ranki sai ya faɗo maki wannan ya faru a zamanin annabin Allah annabi Yusuf sanda aka haɗa mai kullalliya ake mai sharri mutanen kirki dama suna fuskantar irin waɗannan bala'o'i sai dai Allah kawai ya kiyaye tunin kirki zai zama ba ruwan shi da kowa bai damu da abin da kowa yake yi ba shi yana ta kan shi ne amma su ko fajiran bayi suna can suna leƙe-leƙen leƙo mai fitina a ƙala mai kaza a jefe shi da kaza a jefe shi kaza wannan al'ada ne tun da kamin Allah da kan shi ce wa ka ja'alna li kulli a aduwwan minal mujrimin Allah maɗaukin sarki ya sanya mu kowane annabi makiya daga cikin miyagun gari sai dai kawai mutum yi haƙuri annabi yusuf ba cas ba af kamar yadda kuka sani Allah maɗaukin sarki ya tashi saka ya cikin fitina uwar gida matan yallaɓe ta ce shi take so kuma ba san arziki ba so irin na fasikanci duk yanda ya kauce take da asirinta ya fallafa ya tono to sai ta yi ƙoƙarin faɗaɗa makircin kowa ma ya shiga kowa ma sai ya faɗa shi ne sauran matan gari su ma sai suka yi rijista kowace da cewa yusuf neman ta yake yi ana nan ƙarshe da kama annabi yusuf cin da manyan gari kowa ya dawo gida sai a ce an kama yusuf yana matan shi waya suna wasiƙa suna kaza sharri iri-iri a kama shi aka danna shi gidan yari Ina shiga gidan yari su waɗanda ke gidan yari sai su ga kirkin shi da natsuwan shi da irin ibadan shi wannan yana daga cikin siffan wanda yake fassarar mafarki sai ya zama nagartaccen bawa ne salihi mutumin kirki sai kawo kuka wanda ya ce shi ya yi mafarki ya ga yana zuba ma sarki abin sha a tebarin alfarma sarki yana ansa daga hannun shi yana sha wannan ya zo ya ce shi mafarkin da ya yi ya ga ya ɗauko waina ne tsuntsaye suna bi suna tsatsaga biyu su bayan yi masu wa'azi ya jawo hankalinsa tsab ya tsora su kan tarba ta tauhidi sai ce doka ganka kai za a fitar da kai daga gidan yaron nan za a baka aikin shayar da sarki a mashaya kai ajalinka ya sauka za a fitar da kai kwanan nan amma za a tsire ka za a bankare gawanka kan hanya mararraba hanya hudu wanda tsuntsaye za su zo suna caccakan naman jikinka suna jin wannan sai wancan sai ci abu za su a halamin dama wasa muke yi ba wai gaskiya mu gaya maka ba sai ce kodiyar amurin ladi fihi taftiya ai abin da kuke neman bayanin shi an riga an gama shi yasa kinkin sake kika yi mafarki kika fada to sai da Allah ya kiyaye kodiyar amurin ladi fihi tastaftiyan wanda ya iya fassara mafarki ya fassara maki zai faru wanda zai iya fassara mafarki ba ke gaya mashi ya maki jabin fassara zai faru shi yasa annabi ya ce in kin mummuna mafarki ki iya bakin ki kin alheri ne ke faɗi wanda kaɗai zaki gaya ma shine wanda ya kin san ya iya ba makaryacin fassara mafarki ba ana nan shi wancan da aka saka ya je zama babban mutum a majalisar sarki rannan sai sarki ya tashi ta tattara 'yan fada hankalin shi tashe yake cewa wani mafarki ya yi gashi ya ga wata irin yabanya ya ga wasu irin shanu kosassu ya ga wasu irin ramammu ramammu na cinye kosassu wannan irin harkar mafarki ne haka kuwa alaman fada ya ce kuma fassara suka ci haba wannan haine mafarki ne shiriri ne to shi wancan da ya ji bayanin da sarki nan fete a ai an taba masu fassarar mafarki shine wadda kara ba da ummatin ya tsawon nazari da tunani wajen shekara tara sannan hankalin shi kawo zuwa ga wannan matsalar sai ce fa'ar siloni a ba shi dama a aike shi je gidan yari akwai wani salihin bawa da zai je zai tambayo abin da ke faruwa yana shiga ya ga annabi yusuf sai ce yusuf ayyuhas siddiq yusuf mai gaskiya sau da abin da ya faɗa na fassarar mafarkin da ya masu ya faru keke da keke ka falaka suba yana ka san wayewan gari ya ce mai ke faruwa ya ce sarki ne ya mafarki ya ga wasu zangarniya guda bakwai ya ga wasu shanaye guda kaza ya ga kosassu ya ga ramammu ga yanda nature din mafarkin yake na biyu su biyu mai bayanin fassar mafarki tsaf so da su mutanen kirki ba sa ɓoye ilimi idan ya baka ilimin dan ka je ka markaɗe ka zama na ka ka faɗa wannan ba zai baka martaban shi ba ai shi din shi ne ya faɗa a farko yana zuwa ya ba da labari tsaf sai sarki ya ce kai ku je ku fito man da shi astakhlisu li nafsi zan aje shi ya zamanto mai bani shawara wanda nake tare da shi a matsayin babban mashawarci na ana zuwa yusuf ya ce a'a shi ba zai fito ba sai an kafa kwamitin bincike ma balun niswatin lati ana aidiya hul menene labarin matan nan da suka yayyanke hannunsa sanda aka kira su taron cin abinci a gidan mai martaba a je a tambaya ni ke da gaskiya ko su ne annabi ce o'o oh, oh, kaji manya yusuf ka zauna shekara kusan goma a gidan yari an ce yau za a fitar da kai ma ka je ka zama kusa da mai girma shugaban kasa ka ce wa a ji a tambaye wasu mata annabi ya ce laula bistu fistijin da ni na zauna gidan yari ƙola ma labisa yusuf tsawon lokacin da yusuf ya zauna la'ajabtu da'iya ya ce in mai kira ya zo ma a guje zan ansa wannan kiran ba wata-wata malamai suka ce wannan annabi yana jinjina ma aikin annabi yusuf ne kuma wannan shine tsaban biyayyen tafarkin magabata duk wanda yi wani abin alheri yi wani abin bajinta kafin kai in ka zo ka jinjina ka ce alheri ne ka faɗi aka kira aka bincike matan sarki da ce eto eh, al'ana hasul haf to gaskiya ta yi halinta ta faɗa gaskiya shi sa duk wani abin da mutum ya yi ya ɓoye ku ya ji ya yarfa masu ko bai yarfa masu ba ana nan watan wata rana yana raye ko bai raye gaskiya sai ta halinta har ƙur'ani ce wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha ku tuna sanda kuke kisan kai wannan ya jefa ma wannan wannan ya jefa ma wannan sai ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun da kuka dade kuna burun burun kuna babboye shi ana nan ana kwana ana tashi wallahi sai Allah madaukin sarki ya bayyana inda gaskiya na hakika take Yusuf ya bayani kuma ya faɗin mafita da irin matakan da ya kamata a ɗauka kuma aka ɗauka ɗin wannan na kawo muku ne kusan ashe fassarar mafarki da asali dan aje ne muku bayani gani da mafarkin da annabi yusuf yi na farko da mahaifin shi kun kunne kai ya faɗi kuma da ya faɗa ga matsalan da ya faru domin yan uwan nashi ai ustazai ne sun san fassarar mafarki ai su ma na ce ustazai ne kafa ki je ki mafarki ki je ki samu wani ustazin unguwa ki ce kin yi mafarki ki je ki loda mai abin da ke gani bai san komi ba ya ƙarya bala'i ya zai haye ki kuna fahimtar wannan da kyau ku annabin rahama salawatu rabbi wa salamu alaihi yana yin mafarki kuma mafarkin annaba gaskiya ne har ma yakan zamo wani lokacin aka zo aka yi sallan asuba annabi yana zama ya tambaye sahabbai waye mafarki idan wani daga cikinsu ya ce ya yi sai ya gaya ma annabi sai annabi sai ya masu fassara akwai ran da annabi da ya tambaya waye mafarki su duka suka ce ba wanda yi to anan ne sai annabi ya ce shi ko ya yi sai ba da labarin tafiyan da aka yi da shi cikin bacci ya je tarar da wani ana fasa kan shi wani a kogin jini wani a cikin tanda wasu kaza wasu kaza kun tuna hadisin ko ta wannan mafarkin annabi ne shi wannan kai tsaye ne ake nuna mai exactly ke ko za a iya maki tamwish a ɗan nuna maki abin amma ba karara ba mai fassarar ne zai iya gano maki ga abin da ake nufi misali ibn uh, sirin Muhammadu ibn sirin babban malamin hadisi ne malamin imamu malik ne don shi ma imam mali ya taɓa yin mafarki ya gama lakul mauti mala'ikan ɗaukar rai ya ce ma imam malik ni ne mala'ikan ɗaukar rai ki kaddara ke ce kin kwanta bacci sai kike mafarkin wani mutum ya ce shi ne mala'ikan mutuwa ya za ki maluku daga jin wannan sai ya ce to kawo ko ina da wata tambaya da na daɗe ina son in samu malamin da zai an samu ban samu magaka ya ce me tambayan sai maluku ya ce mai yaushe zan mutu sai mai mamala haka in ke ce kika ta sai ki ce da kwaye maki mamala shi ko dai ta sai ce to shekara biyar wata biyar yake nufi kwana biyar ko mako biyar awa biyar ko minti biyar me yake nufi da haka hankalin imamu darar hijira ya tashi sai tashi sai tafi wajen malamin shi ibn Sirri. yana zuwa sai ya tambaye shi ce ga abin da ya gani ya ce au ai hakan da ya maka yana ma ishara ne kayi mai ɗaya daga cikin tambayoyi guda biyar wanda ba wanda ya san ma'anansu da fassararsu sai Allah Mu gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ce gare shi ilimin sa'a yake sanda za tashin alkiyama ba wanda ya san sannan sai shi Allah ruwan sama a ina zai sauka wanne ne mai amfani wanne ne mara amfani abinda mahaifa ta kunsa dan aljanna ne ko dan wuta ne mai arziki ko talaka ba wanda ya san wannan ba wanda ya san abin da zai yi a gobe sannan rai ba ta san inda za ta mutu ba da sanda za ta mutu da lokacin da za ta mutu shi za su yi mashi haka mana kayan ɗaya daga cikin tambayoyi guda biyar da ba wanda ya san su kawai sai mala'ika ya ɓace tafiyan shi mana ba ka da an san tambaya sau da aka ba zan tsaya ba to muhammadu bin sirri ne na zaune sai wani mutum ya zo majalisun karatu ya ce shi ya yi mafarki ya ji ana kiran sallah sai ce to je ka aikin hajji za ka ba tashi majalisi ba sai wani mutum ya shigo ya ce shi ya yi mafarki ya ji ana kiran sallah sai ce a sha sata za ka yi a yanke hannunka bayan da majalisi ya tashi sai dalibai suka yi tambaya algata malam mutum biyu sun zo da mafarki iri daya kuma kayan fassarar mafarki da ya sha bambam da juna ko me yasa muhammad dan sirri ne ce shi wannan na farko mutumin kirki ne ne mai fassara ne da ayan da Allah madaukin sarki ke cewa azzin fin nasi alhajj kai shela ka kira mutane zuwa aikin haji kiran sallah kira ne saboda ka haji zai ci shi kuma wannan mutumin banza ne ba mutumin kirki bane sai na fassara mashi da ayan alkur'ani da Allah madaukin sarki ke cewa fa'azzana mu'azzinun bainahum ayyata hal'ir innakum lasariku mai kiraye kiraye ce kai waɗancan ayari ko ɓarayi ne to kai ma ɓarawo ne shi dafi kun gano wannan da ke ku fa'azzana mu'azzinun ayyata al'iyar innakum lasariku to kun ga da wannan ne malamai suka ce ba ka iya fassara mafarki sai ka san ɗabi'un wanda za ka yi fassara saboda shi ya san sa duka wannan nagari ne wannan na banza ne don ba ganin mutum yanzu yanzu ka ce ga ajin da yake na biyu sai wanda ya kware ya goge a wajen karatun akida ilimin akida da kuma karatun alkur'ani ya goge da ilimin sunna wannan shine kadai zai iya fassara mafarki shi yasa imam dan fodiyo yake cewa yana daga cikin bid'a mutum ya mafarki ya bar mafarkin nan bai ji an fassara mashi ba mafi aksarin mutane suna da ɗabi'a na shirme mutum zai zo za a tambaye shi me ka yi me ka gani ko me ka ji sai wai shi sai ya ƙi faɗa ko ya faɗi wani ya ƙi faɗin wani akwai mafarkin da mutum zai zo zai yi ya faɗa in bai complete ba ba same shi ya complete ba ba zai fassara ba sai abubuwa miyagu su ta faruwa da ko a rayuwanku na yanzu ko na gaba ku kasa gane ko menene mun gane mai annabi yana cewa mafarkin mumini bishara ne kake ba mumina ba ce shi sa ya zama wajibi mu tsaya mu san wannan ko mafarki mai kyau to ɗaya daga cikin yankin annabta ne guda arba'in shi sa mu natsu ko mu zo mutanen kirki mu zama masu ɗa'a da biyayya ga Allah mu zo masu cin halal da nisantan abin da yake na haram ne Allah madaukin sarki zai rika hada mu da rayukan mutanen kirki amma mu sani shedan yana iya shiga cikin suran mutumin kirki ya zo da wasu bayanai na banza anan ya kamata ku san wannan kun fahimci wannan shedan yana iya wannan kun gane ko ba ku gane ba kun sani ko ba ku sani ba wanda kaɗai shedan bai iya ma wannan ya ɗauki siffan shi da suran shi shine manzon Allah ba amma kowane mutum shaɗan zai iya mai wancan shigo-shigo ba zurfi ya ƙoƙarin ɓatar da wanda ya mafarkin ya gani za ki yake mafarki sai ki ga mahaifinki ya zo da kama kyakkyawa ya ce ki je ki wani abin da ya shafi bida a koshar ka ba za a aiwatar da wannan ba daidai ba ne akwai lokacin da ake ta ba da labarin wai wani mai gadin masallacin annabi ya yi mafarki kaza da kaza an ba ni labarin wannan mafarkin na ce ban da alaka da wannan mafarkin aka ce saboda me na ce a cikin mafarkin akwai kurakurai kuskure na farko da ya faru a cikin mafarkin shi ne wannan dai mai gadi ne an ɗauke shi an danka amana a hannun shi bai iya kiyaye amanan nan ba kudin da ake bashi na wata haram yake ci domin bacci yake don baki taba ganin mutum ido biyu ya mabarki ba dole sai ya bacci to kun ga mutumin da ya zama ba mutumin kirki ba don me zai mabarkin addini mu karba tun ana an samu matsala sannan nabi ya zo ya karantar da abin da ya saba ma abin da annabi ya karantar ido biyu ganin ma akwai matsala ba zan yadda da mafarkin ba amma akwai malamin da ya ba da labarin shehu bin baz ya ce wani mutum ne mafarki shi asalin mutumin abin da yake yi shi ma'aikacin gidan waya ne yana zaune yana makotaka da makocin shi sai allah maɗaukin sarki ma makocin rasuwa to sai ya ɗauki ɗauyen iyalan makocin to sai zama albashin da yake ansa bai isan shi dai ya so albashi a wata yana raba biyu ne ya ce fanin gidan shi da rabi-rabi kuma yake gidan makoci to sai ya zama yakan fita ya riga kabu-kabu da motin shi din ya dawo aiki domin kudin da yake samu shine yake cika sauran bukatun ya raba biyu ya kai gidan makocin shi rabi-rabi kuma sai rike a gidan shi to shi wannan mutumin yana wani gari can sai mafarki ya ga annabi annabi ya ce tafi wannan garin ya bashi hallamban gidan mutumin ya ce ka je ka gaya mashi cewa tare za mu zauna da shi a aljanna har su uku wannan na mafarki na cewa shirme ne na ukun sai da ya mafarki ya ga annabin sai annabi ya ce na ka ki zuwa ku sai ga annabi ya bata da ya tashi sai ya je ga ma bimbaz ya ce kai kai sai ya ɗauki mutumin aka je aka binciki wannan lambar aka je aka tar da mutumin bayan aka jira shi da ya dawo aka yi mai waɗannan tambayoyi duka aka tabbatar wannan shine ɗabi'un shi kuma abin da yake cike yake aikata kenan da sai bin ba zai ce fassarar mafarkin shine annabi ya gaya maka abanne da ya karanta yana raye ana wa kafin yatim fil jannati hakaza ni da wanda yake kula da marayu haka muke wannan ya wanda cewa kula da marayan da yake yanayi saboda wa saboda Allah ne kun gano wannan da kyau ku shi ko kura da maraya ko da uwan da ta haifi maraya ne ta ta kula da tarbiyyar shi da komi aljanna za ta ballantana wanda ba uwan da ta haifa ba ita min babu aula Allah ya ji gan malam albani ya taba gaya man cewa akwai wani abokin shi da suka taso aminin shi ne tare zai wahala wancan abokin na malam albani ya kwanta bacci kowane irin bacci na rana ko na dare na saba ko na yamma sai mafarkin ya ga annaba ciki kuma in ya zo zai ba malar labari sai ga siffofin annabi ne duka da komi yana nan sai ya fara zai mafarkin annabi amma ba zai ga fuskan annabi ba kuma yana nan sai mafarkin ga annabin can ya kusan shan kwana yana nan sai mafarki sai a ce yanzu yanzu na annabi ya tashi annabi sai je sai gaya mala ce kaga kuma na samu matsala na faɗi na gani annabi yanzu sai ce laifinka ɗaya ka aske gemunka ya ce ka bar geminka yana zuwa ya bar gemun kawai sai kuma yana mafarkin annabin shi lafiya lau inda ya saba in ke ce fa sai ya gaya ma ɗanki ko babanki ko mijinki gemu a ta barin shi ana nan kawai nan suna haɗuwa da malam sai gan shi ya ƙara aska gemun nan kwal ya mai wa'azi ya ce wala ka sa mamaki ya ce tun da garin da na aska gemun nan ban ƙara ganin ma an nuna ma hanyar da annabi ya ba yayi yayi ya bar gemun nan wallahi yake mun gane wannan iyakan nan nima ya ban labari nima na tsaya nan kwalerin wannan tsakani da Allah wannan alherin kullum yana zuwa ma ka gano matsalanka shine aske wannan gemun ne kadai don me ba za ka bar shi ba kun ga da wannan ne ce to duk wanda yake son ya zama yana mai yin kyawawan mafarkai ya zama mutumin kirki kuma ya tsara dokokin Allah kadai ba ka ba kai matsala Allah shi ke mu wannan hadisi al-Imam ya fitar da shi a lamba na 2262 abu da ya fitar da shi a lamba na 522 haka ibn maja a lamba hadis na 3,908 ahmad ajizi na uku shafi na 350 na nasa'i cikin littafin al'amalin yomi Laila, a lamba hadis na 911 hadis na 263 ma'ala ce warawar tirmidhiyu min riwayati abi huraira marfu'an idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha duk sanda ɗaya daga cikin ku ya mafarki wanda baya so fala yuhaddis biha ahadan kada ya sake gaya mu kowa wal yaqum fal yusalli to yana kwancin ya tashi addu'a ba sallah lalle sai ya sallah fal yaqum fal yad'u shine karanta waɗancan ta'awuzi da falakofi da nasu da zai karanta Shi ne ma'ana abin da ake nufi a nan wani hadisi al-imam da ya fitar da shi a lamba na biyu. da casa'in hadisi na 264 daga cikin jiran giyan hadisan littafin al'azkar na al'imamun nawawi allah madaukin sarki ya gafarta mashi ya ce warwai na fi kitabu bunus sunni wa kala fihi ya ce mun ruwaito a cikin littafin ibn sunni a ciki ya ce izara'a a ahadukum ru'uya ya karahuha duk sanda ɗaya daga cikinku ya mafarki da yake bai santa falyan ful an ya sarihi talata marratin to yi addu'a ya tofa a ɓangaren hagun shi so uku ya ce wal ya ƙul sannan ya ce Sun mal ya sannan ya ce Allahumma inni a'udhu bika min amali shaitan wa sayyi'atil ahlam fa innaha la takunu shay'an kicin yau na mafarkin abin da zai sai ce Allahumma inni a'udhu bika min amali shaitan Allah ina roƙonka tsare ni ka kare ni daga aikin shaitan domin wannan mugu mafarkin aikin shaitan ne wa sayyi'atil ahlam da miyagun mafarkai fa halata la takunu shay'an wannan mabarkin ba zai zama komai da zai cutar da shi ba wannan hadisi ibnu sunni ya fitar da shi a lamba na 770 wannan hadisi mali ce da ifin jiddan hadisi ne mai rauni kwarai wancan ta'awuzi kadai aka ce mutum yayi qala al-hafiz ibn hajar yace akhrajahu ibn sunni min tariqi idris bin yazid al-audi an abihi an abi huraira warrawi idris matrukul hadis shi wannan idris din wanda ya roto hadisi ba da ce matrukul hadis malamai sun yi watsi da shi ba sa karban hadisin shi suka ce matarukuhu ma wahidin bihim farad wa ajma'u li da'afihi fa huwa karat mai ruwaya wanda malamai suka haɗu akan mai rauni ne kuma ya zama shi kadai ya ruwaito magana to duk abin da ya kawo ana watsi da shi ne wafi sanad ilaihi min ibn sunni in kafa kuma a cikin isnadin ma da ibn sunni ya kawo akwai in kafa'i ya za shi littafin fatahatar rabbaniya jizi na biyu shafi na casa'in da biyu haka al-musayyib bin sharik matrukun a cikin mizal da itidal jizi na 4 shafi na da sha hudu zuwa shafi na da. sha biyar malin ya yi bayani dangane da rashin nagartan wannan ruwayan allah shi taimake mu babi na 66 daga cikin jerin giyan babu bakan al'azkar malin ce babu ma ya ƙoli iza ƙussat alaihi ru'uya babin da mai mutum ya kamata ya faɗi in aka ba shi labarin an yi mafarki kina zaune sai wata baki labarin ta yi mafarki kaza kaza kaza ka to me ki ce mata hadisin 265 da ce na fi kitabu ibn sunni anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala liman qala lahu annabi ya ce ma wanda ya ce mai ya yi mafarki ya ce ra'aitu ru'ya ya ce ma annabi ya yi mafarki ne qala sai annabi ya ce khairan ra'aita wa khairan hmm, ka ga alheri kuma alheri ne zai kasance gare ka wannan hadisi da ifin jiddan fihi al-fazari a cikin isnadin shi akwai fazari muhammad bin ubaidillah bin maisara al-azrami matrukun shi ma matruki ne bayanin shi ya zo cikin littafin mizan al-itidal yazi na uku lamba na 635 qala salim al-hilali yace ta sahafan fazari fil ilal ila ya ce yace da aka buga littafin sai ya zama maimakon ya zama alfazari fazari sai zama qawariri wannan kuskure ne na maɗaba'a wa huwa ala sawafi nuskhati al Allah ya sa mu dace wa fi ce a wani ruwa yace khairan talakahu. wa washarran wa sharran tawaqahu talaqahu wancan yace wannan kuma yace tawaqahu khairan lana wa sharran min a'da'ina walhamdulillahi rabbil alamin yace abinda wanda ya mafarkin ya gaya maki kenan zaki gaya mai sai dai mala yace wannan ibn sun ya fitar da shi a lamba na 772 da lamba na 773 ba nan shi shine khairan talqahu alheri za ka fuskanta wa sharran tawakahu Allah zai kare ka sharri khairan lana lalle wannan alheri ne gare mu wa sharran ala a'da'ina kuma sharri ga waɗanda suke makiyan mu alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wannan mamali ce da ifin jiddan mai rauni ne kwarai fihi Suleiman bin Ata qala bukhari al-imam al-bukhari yace fi hadisihi ba'd al-manakir mizan al-itidal na biyu shafin 215 wa fihi aidan ibn ram tabi'i fal isnad mursal ashadd al-ghaya malai ce wannan ma an kai an komo za a bar hadisin ya sarara to za a ce hadisi ne mursali juz'i na uku a cikin littafin mursal yace uzdul ghaba sorry ya zo a cikin littafin uzdul gaba juz'i na uku shafi na ɗari da da sittin biyar Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu sai mu zo karatu na gaba za mu tashi a ƙarƙashin babi na sittin bakwai muke cewa subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubi ilaik assalamu alaikum